is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 16 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Amurka ita ma ta tofa albarkacin bakinta a kan tashin hankalin da ya faru a Zaria. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ta yi da Farfesa Ango Abdullahi a kan lamarin na Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan ya kuke gani ya kamata jami'an tsaro su shawo kan irin abin da ya faru a Zaria ta hanyar lalama nan gaba. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan haka baba yakubu makeri na nan tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama jihalin da duniyar ta wuni to jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Shugaban 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nuruddin Adam wanda ya kwace mulki daga hannun shugaba Francois Bozize a shekarar 2013 ya ce an fitar da jamhuriyar Lagon a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. jawabin da ya yi ka iya kawo tsaiko ga sakamakon zaben raba gardama da aka yi ranar lahadin da ta gabata domin gyara kundin tsarin mulkin kasar da ke da kimanin mutane miliyan biyar an sami tashe-tashen hankula a wasu yankuna lokacin zaben inda aka nemi hukumar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ta kawo ɗauki domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro zaben raba gardamar dai ya zamanto share fage ne na zaben da aka shirya yi a ranar 27 ga watan disambar nan da muke ciki mai magana da yawun gwamnatin rikon kwarya na jamhuriyar afirka ta tsakiya ya fitar da wata sanarwa a jiya talata da ke kira ga kasashen duniya da hukumar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniyar da su yi duk abin da ya dace domin ganin an dakile karfin 'yan ta'adda kafin su cutar da jama'a. Shugabannin 'yan adawa a tsakiyar Ethiopia sun bayyana cewa jami'an tsaro sun karkashe mutane sama da arba'in a 'yan kwanakin nan da ake ta zanga-zangar adawa da tsarin da gwamnati ta fito da shi a ƙasar Masu zanga-zangar sun fara boran ne a farkon watan nan don nuna kin amincewa da tsarin faɗaɗa birnin Addis Ababa da gwamnati ta sanar. Shirin da masu sharhin al'amura suka bayyana cewa zai da musu ƙananan manoma. musamman 'yan kabilar yankin Oromiya suna wato sannan suna ganin haka ma a matsayin wani salon kwace masu inda suke iko da shi shekaru aru-aru. Shugaban 'yan Oroma ɗin Bekele Nega ya faɗawa wa murya Amurka cewa gwamnati na neman ta murkushe musu zanga-zangar ne kawai. Ya ce rundunar soji sun ratattaka gidajen mutane a yankin inda su kuma wasu daga kabilar Oromiya ɗin suka ce sun ga wasu sojojin suna bindige fararen hula a garin. Gwamnati ta ce mutane biyar ne suka mutu, amma ba su faɗi cewa 'yan sanda guda hudu an hallaka su a jiya talata ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. jami'an turkiya sun ce wasu sojojin kasar sun jikkata sakamakon kai musu harin da aka yi a sansaninsu na arewacin iraki inda suke horar da sojojin iraki din a yakin da ake yi da 'yan ta'addar kungiyar isis kafafen yada labaran yammacin duniya sun ce 'yan kungiyar isis suka cilla makamin roka ta sama akan sansanin sojan a iraki da ke birnin mosul harin da jami'an suka ce an tsara shi ne daga a wuraren da 'yan isis ɗin suke da iko da su a ƙasar rahotanni sun nuna cewa sansanin ya kwashe sa'o'i da dama yana cin wutar da ta tashi sakamakon cilla wannan makami na roka daga baya sojojin turkiya suka shawo kanta ta hanyar ratattaka makamin da aka harbo ɗin a farkon watan nan ne dai turkiyan ta sanar da kai ayarorin sojojinta zuwa iraki don yakar 'yan ta'addar isis ta hanyar koyar da sojojin iraki a mosul sai dai irakin ta bayyana cewa bata amince da tawagar sojojin da aka ce za a kai din ba balle a ajiye mata su saboda tana ganin cewa hakan ya taka kuma ya ci mutuncin kasancewar ta ƙasa ɗaya mai iko da ƙashin kanta. a ƙarshe jiya talata an ƙara a wato an kara a musayar ra'ayoyin maganar tsaron ƙasa tsakanin manyan 'yan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican jayayyar da aka yi a birnin las vegas ta nevada an yi ta ne ƙasa da watanni biyu na karawar da za a yi a gaban tawagar garin ayowa karawar da ke kusa da zaben fidda ɗan takara ɗaya tilo da zai tsayawa jam'iyyar takarar shugabancin ƙasar ta amurka Wannan cacar bakan da aka yi ta fara mai da hankali ne game da maganar da dan takarar da ke neman gaba wato da ke kan gaba Donald Trump ya yi game da maganar hana musulmi shiga Amurka. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a daidai lokacin da mahukuntan najeriya ke ɗaukan matakan wanzar da zaman lafiya a yankin zaria da sauran sassan najeriya dangane da tashin hankalin da ya auku a zaria tsakanin mabiya haba shi'a da sojojin najeriya gwamnatin amurka ta nuna damuwarta akan wannan tashin hankalin da ya faru tana kuma fatan cewa gwamnatin najeriya za ta gudanar da bincike yadda ya kamata domin ɗaukan matakan da suka dace umar faruk musa na da ƙarin bayani jakadar ƙasar Amurka a Najeriya, ambasada James S. Whistle, shi ya bayyana wa manema labaru cewar gwamnatin Amurka tana fatan cewa wannan ziyarar bincike da general Abdulrahman Dambazo, wato ministan cikin gida na Najeriya ya kai a yankin Zaria, zai zama tushe na gudanar da bincike mai kyau wanda suke fatar kuma suka tabbatar cewa gwamnatin Muhammadu Buhari abun da ta sa a gaba kenan domin a yi adalci a wannan lamarin. Akan haka ne na tuntuɓi wani tsohon ambasada ƙasar Turkiya, ambasada Munir Muhammad. domin in ji karin haske ko akwai tasiri ga fitar da irin wannan sanarwa a daidai wannan lokaci inda yake cewa. To wannan dai tasirin shi zai tasu daga irin hulɗa da ake yi na jakadan tsakanin ƙasashen. Idan akwai hulɗa mai kyau a za a ɗauki abin ta wani fanni in kuma ba mai kyau ne ba za a ɗauki shi kuma ta wanda ya suke wannan amma duka dai abin da wannan yake nuna da yake a halin yanzu muna ganin kamar tsakanin wannan ƙasar da amerika ana hulɗan abin kirki kamar abu ne wanda ce suna so su yi magana akan abin ya shafi yancin ɗan adam kuma a wannan hali da ake ciki duk da kyawun da da shi a ƙasa in abu ya faru wanda za ka faɗa musu gaskiya za ka faɗa musu. Ko wacce ta tsakanin Najeriya da Amerika tana iya aikowa ba tare da ta faɗa ma kowa ba zama na take ta faɗa musu ko kuma ta faɗa don ta nuna cewa an yi abu wanda yake a ganin mutane da yawa an take haƙƙin dan adam ko kuma take haƙƙin wanda ke ba su da wani karfin da za su iya kare kansu saboda haka tana yi magana ta faɗa don kasashe da waɗansu mutane su eh abin ta faɗa gaskiya ne. Ba ka ganin kamar wannan za a iya cewa kamar landan ne sabaki ne cikin al'amuran gudanarwa na wata ƙasa? Eh to wannan ko abubuwa da yawa suna faruwa irin waɗannan kuma balle Amerika ba ƙasashen da suke landan a cike suna da yawa wannan ba karamin ah, kashin ta bane za ta iya yi amma abin da ya fara yi don ma abin da tun daga shekaran yi ake cewa ya faɗa wa mutanen ƙasar da su yi taka tsantsan su ma kansu kar ma su je wasu wurare wanda zai rika da su a wani za a samu tashi hankali wannan ɗin akwai kaman kasa landin a ciki amma kuma ƙasashe da suke na handa ake zama yanzu ana cewa duk abin da ya faru a wannan ƙasa yana iya shafan wancan ƙasa to za a ga cewa babu laifi idan suka faɗi wannan. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani. Masifa babu kyau tun da an yi a baya A gaishe da Umar Faruk Musa. Har ila yau dai game da tashin hankalin da ya faru a Zaria, tsohon shugaban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Farfesa Ango Abdullahi, shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a kan lamarin a wata hira da na yi da shi. Alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un. ni a wuri na wannan abu da ya faru sai mu ce masiba ne ta same mu na, shi sa kika jina an bata ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan labaru ba su da daɗin ji ba don kone ba saboda rayuka wadda aka rasa ni har yanzu ba wani wanda zai iya gaya miki tabbatattun yawan rayuka wanda aka rasa. To farfesa yanzu a wannan al'amarin da ya faru na Zaria ta ya kake gani gwamnati ya kamata ta shigo ciki ko in ce ma a koma bisa ga dokar ƙasa ta ya kamata a bullo wannan lamarin eh, ai wannan abin da za a yi na faɗakar da mutane kuma inda aka yi wannan ba a kan tsari ba na'am abin ɗan dokokin da aka saba bi na hukunta wanda za su tsare hanya su hana mutane amfani da shi hmm. amma ba a duro a mayar da shi ta fulkan yaƙi ba mataki na farko shine a nuna cewa masu tsaron ƙasar nan su masu bin dokan ƙasa ne. Saboda haka wani abu da ya faru dole a bincika shi ta hanyar da mutane za su gamsu. Dangane da wannan abin da ya faru ta ya kake gani jami'an tsaro za su ɗauki mataki ko kuma wani hanyoyi ne za su bi don kauce ma aukuwa irin wannan lamarin? Babban hanyar da za su bi na kauce wannan lamarin su san su ma 'yan ƙasa ne. yadda dokar kasa ta shafe mu wanda mu ba mu dauke da makami haka dokar kasa ta shafe su da suke dauke da makami makamin da aka ce su rike ba an ce su rike shi saboda kashe mu bane mu wanda ba mu da shi an ce ne su aiki da shi domin su tsare lafiyar mu kuma su tsare lafiyar kasa abin da ya bambanta mu da su kenan kawai da aka ce su su dauki makami mu kar mu dauka Farfesa Ango Abdullahi kenan tsohon shugaban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani ya kamata jami'an tsaro su shawo kan irin abin da ya faru a Zaria ta hanyar lalama. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Nasarawa. Salamu alaikum waye a kan layi. Salamu alaikum suna na shafa le kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Maryam Dauda barka da aiki. To Malam Shafale kadeji batun da muka tattauna a kai me zaka ce game da wannan lamari? To gaskiya Malama Maryam a gaskiya fi sabi wato in shugabannin kasar nan ko kuma security in kasar nan suna da laifi mu ma fa talakawa fa muna da laifi hmm. dan kam a gaskiya ni kaina na tafi zaria tsakanin kaduna da zaria na ga irin wa'annan mutane irin wannan abubuwa da suke irin nasu al'ada irin nasu don in ba mutum ya kai hankali nisa ba dole ne a muskuna maka kuma dole ne ranka ya ɓaci to amma wato shugabanni ko security na ƙasa namu najeriya ya kamata ne su sassauta don a samu hanyar masa to madalla malam shafala mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar neja Hello, salamu alaikum da wa muke magana daga Neja. Wa alaikum salam. Malama kina magana da Yunusa tankwani da daga jihar Neja. Ina kiran ku ne daga cikin karamar hukuma Kanji. To Malam Yunusa ya kake gani ya kamata a ce jami'an tsaro sun shawo kan irin abin da ya faru a Zaria nan gaba da dai ba ma a fata nan gaban abin ya faru. haka ne malama eh gaskiya akwai gyara ga jami'an tsaron mu kwarai da gaske a gaskiya wannan matakin da suka ɗauka na nuna karfi ga wannan al'amari a gaskiya sun tafka kuskure sosai kuwa amma bangaren su ma wa'annan yaran malam bai kamata a ce irin wannan babban soja biyo hanya kuma ya zuya ya nemi gafara gare su domin su dan jaya wannan shinge da suka yi domin ya wuce inda za hina amma sai suka nuna turjiya ba za su jaye ba to kaga duka to malam yunusa mun gode da ra'ayin da ka bayyana mana yanzu kuma bari mu je garin gashuwa hello hello da wa muke magana daga gashuwa kina magana ne da mai kawo gashuwa da wa muke magana manjo manjo ne kanwa gashiwa afto malam mai kanwa me zaka ce game da batun yau a siya da jami'an tsaro abin da suka dauka sun yi kuskure dan mata ya ce sun kwantar da ma kuma ya kasance su suke haddasa ta abuwa da ya tashi saboda mulki da iko yana hannun su ga su dau kariya da irin wannan faruwar abu amma kuma ya su abun kunya ne Ina jan ka. Haka muna fata shugaban kasa a matsayin mai da shi wanda muka san da adalci ya kamata ya shigo ciki biya mai kwantar da hankalin talakawa don gaba da faruwar da abubuwan gaba kuma ya biya da zai sa kan cewa nan kuma ya fahimci kan cewa ya yi a wanda ya dace da kuma kowane guri ba ya ba tsayin su na shugaban kowane kowa. To Malam Manjo mai kanwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Eh, mai magana shine sadiq baba daga ardu kwala local government taraba state to malam sadiq micece gudunmuwarka a wannan batun namu na yau a ah, gaskiya abin da ya faru a ya faru a kaduna gaskiya abin takaici ne hmm. amma idan an duba sojoji sojoji abin da suka yi kashe rayukan da suka yi na bai daidai ba amma wa'annan masu masu suna da laifi laifin su shine idan sun yi haka ko shugaban kasa ma za su yashi tare shi hmm. domin chief of army staff ba karamin mutum ba ne ya kamata su dan janye sun je su bar su su wuce amma inda suka yi nan gaskiya ba su yi daidai ba amma rayukan da aka ce na a rage mana population a najeriya ne mun ji daɗin sa ba to allah ya kyauta ah, malam sadiq mun gode da ra'ayin da ka bayyana mana yanzu kuma bari mu je jihar plateau Salamu alaikum na Filato ko kana ji na? Wa alaikum salam ina jin ki Maryam Dauda. To da wa muke magana daga Filato? Ina magana da Idris mai sayar da blouse a bakin tashin Idiyar Wanshan shanda. Abu Malam Idris kana lafiya me zaka ce game da batun yau? Alhamdulillah. Wato wannan matsala da yake tasowa gaskiya abin a duba ne wannan abin ba daɗi amma kuma gaskiya ta safa an ba tsaro ba za a zauna lafiya ba su nan bayan allah da wannan shugaba zo wucewa ai shi ne wanda kota wani abu ya same su shi zai sa yaran su tare su to amma kin ga maimakon su dan janye wannan shingen ya wuce ya je kaddamar da abin da yake faruwa a kasa na tsaron kasa suka ci to me suke so a musu ya ba su hakuri ya ce shi ne bawa ne suka ci hakuri suka hau jifan shi to malam idris mai Blawas mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lokoja. da wani malami muke magana daga Lokoja? amma da allah ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka kai ma ka ji mu hello ka dan rage sautin rediyon ka eh, ka dan rage sautin rediyon ka malami na lakwaja ko kana jan mu to ga dukan alamu layin shi ma ya goce daga lakwaja amma yanzu kuma mun samu kira daga suleja to malam umar me zaka ce da wannan game da wannan batun eh abin da nake gani wannan abu da ya faru ya kamata mu lura sojoji sun yi kuskure babba amma su kuma waɗannan mutane su duba me suka yi wa Allah har wannan abin ya kai ga wannan matakin su yi bincike su yi nazari su duba rayuwarsu ina suka yi kuskure ina za su gyara domin wata sun taɓo Allah ne yasa sa tariyar da Allah yake ba su ya janye. yi su duba tabbatar da cewa da da suke tafiya a kan hanya ta kwarai ba a sami wannan abin ba amma wannan abin da ya zo daga baya su yi nazari da kan ne To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. alaikum. Wa alaikum da wa muke magana daga Nijar. magana da Ibrahim. To me za ka ce game da batun da muke tattaunawa a kai yau? Gaskiya kan wanda abin cikin gaskiya kuma a tabbatar da gaskiya. Na'am. To malami na Nijar dai mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma kuma sai layin ka ya goce kuma anan za mu dakata da karɓar wayoyin sai kuma gobe in Allah kai mu za mu sake baku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batun da za mu gabatar muku da shi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu nan yana cewa karfe uku da minti hamsin na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ministan wasanni dr mustapha ahmed ya kare gwamnati akan shawarar da ta yanke na rage kasafin kuɗi da aka ware wa hukumarsa ta wasanni kimanin kashi 42 ne aka rage a kan kasafin kudin wasan wannan ne karo na hudu da aka rage wa hukumar kudi wanda hakan da ya tada hankalin masu sha'awar wasanni a cikin kasar kazalika masu ruwa da tsaki a fannin ci gaban wasanni suna kokawa akan yadda wasanni ke taɓarɓarewa a cikin kasar a nasa bangare kuwa ministan wasannin dr mustapha ahmed ya ce wannan ba sabon abu ba ne hakan na faruwa a faɗin duniya don haka masu harkokin wasanni su fahimci wannan al'amarin kungiyar ashanti gold da ta dauki kambin premier league din ghana a kakar wasa da ta gabata tana nan tana shirye-shirye ga dangadan don shiga wasannin cin kofin zakarun afirka ta cup champions league ashanti gold na kamfanin haƙa zinari da ke garin obwasi za ta fafata ne da kungiyar mo baija na ƙasar algeria wacce ita kuma ta lashe kambin league din algeria din a cikin watan fabrairu mai zuwa shugaban kungiyar ashantikul kuju kuju da wasu masu sha'awar wasa sun nuna rashin jin daɗin su ga irin shirye-shiryen da ashantikul take yi wanda akwai buƙatar ta ƙara himma kaɗa jiya ta ƙasa algeria ta bata kunya kungiyar accra house of ta sayi 'yan wasa guda tara wanda za su mata wasa a kakar wasa mai zuwa house of dai ta sha sukan lamiri daga magoya bayanta akan irin yadda take sake 'yan wasanta suna zuwa wasu kungiyoyi a cikin wannan lokaci a yayin da babban kishiyarta a santi kwatakwa take saya 'yan wasa wanda yawansu ya kai goma tun dai a house of ta fara shirye-shirye na fara kakar wasa ta gaba kuma ta je kasar libya don shiga wani wasan zumunci hasselhoff ta tsallake rijiya da baya ne a kakar wasa da ta gabata inda ta gama premier league din ghana tana da baki 40 ta zama na 13 a cikin kungiyoyin premier league din ghana 16 shugabanni a kungiyar chelsea suna nan suna tattaunawa akan makomar kudin kungiyar jose mourinho mai kungiyar roman abramovich ya gana da wasu mambobin kwamitin zartarwa na chelsea bayan da ta sha kashi a wasanni tara a cikin goma sha shida maki ɗaya ne ya bambanta tsakanin chelsea da kungiyoyi da za su iya fita cikin gasar har yau dai ba iya ganewa ba ko yalla mourinho zai ci gaba da horar da 'yan wasan chelsea ko a'a za a sallame shi. Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta kasance mai ci gaba da goyon bayan wanzar da kudurinta cikin lalama dangane da rigingimu a kan yankunan teku da ke kudancin kasar China. Shugaban Amurka Barack Obama ya sake nanata wannan saƙon a wani taro da aka gudanar a kwana-kwanan nan a kudu maso gabashin Asiya inda ya yi kira da a dakatar da ci gaba da gine-gine da ake ci gaba da yi a tsibiran da ake takaddama a kansu da mayar da hankali a kan warware matsalolin shugaban ya ce an yarda cewar za a ɗauki ƙwararren matakai domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula wanda suka haɗa da alƙawuran dakatar da ci gaba da cacar baki da ɗora sababbin gine-gine da jibge dakarun tsaro a yankunan da ake takaddama a kai na kudancin tekun ƙasar china ƙasar china da vietnam da philippines da malaysia da brunei da ƙasar taiwan ne ke ikirarin mallakar wasu wurare a wannan tsibiran da ke kudancin tekun china tun shekarar 2014 ƙasar china ke ikirarin mallakar wasu tsibiran da ƙasar philippines da wasu ƙasashe da dama suke faɗin cewa mallakar su ce kwanan ƙasar philippines ta kawo hujjojin sa'in da take da ƙasar china a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na duniya game da yankin tekun a birnin hague a yanda amurka ba ta yi ikirarin mallakar wani wuri a wata ƙasa ba tana mai kira da cewa dukan ikirarin wani wuri da wata ƙasa za ta yi ya kasance yana da tushe daga dokokin ƙasa da ƙasa kuma a warware matsalolin ta hanyar diflomasiyya shi yasa a cewar shugaba barack obama shi yasa amurka ke goyon bayan shawarar da ƙasar philippines ta yanke ta neman sulhu a taron majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin dokar iyakokin tekunan domin warware matsalar a dokance. Kudancin tekun China na da ɗimbin albarkatu waɗanda suka haɗa da mahimman wuraren kamun kifi da hanyoyin jiragen ruwa da ke ɗaukar manya-manyan kayayyakin kasuwanci da ake kaiwa ƙasashen duniya da dama. Amurka na kira ga dukkan ƙasashen duniya da su ci gaba da kiyaye dokokin iyaka da na sararin sama da kuma kasancewa masu ci gaba da mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan shine shafin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nurdin Adam wanda ya kwace mulki daga shugaba Francois Bozize a shekara ta 2013 ya ce an fitar da jamhuriyar Lagon a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. Shugabannin 'yan adawa a tsakiyar Ethiopia sun bayyana cewa jami'an tsaro sun kashe mutane sama da 40 a 'yan kwanakin nan da ake ta zanga-zangar adawa da tsarin da gwamnati ta fito da shi a kasar. Masu zanga-zangar sun fara boran ne a farkon watan nan don nuna kin amincewa da tsarin faɗaɗa birnin Addis Ababa da gwamnatin kasar ta sanar. Shirin da masu sharhi akan al'amura suke ganin za sun bayyana shi a matsayin zai farraka manoma ƙanana na garin musamman 'yan ƙabilar kabilar yankin Oromiya. Jami'an Turkiyya sun ce wasu sojojin kasar sun jikkata a wani sakamakon harin da aka kai a arewacin Iraki akan sansanin horar da sojan Iraki da Turkiyya take yi don yaki da 'yan ƙungiyar ISIS. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Dan. Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.